Caramba, caramba. matasa barka da warhaka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin shirin da studio kalangu ke gabatar muku da gidajen rediyo abokanin hulɗa guda 46 ke gabatar muku a nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni fanta shamsu da gora ta a rimi kikiya ne kina lafiya alhamdulillah gora ya kike yau da me kika zo mana a maraita asabar gora za mu san taka wani rangadin wayar da kai da matasa yan sa kai na kasar nijar wato gvn suka yi akan illar wasa da motoci a cikin takaitaccen rahoton rahoton mu na yau kuma zamu ji labarin wata matsala ta faru tare da wasu ɗalibai da kora daga makaranta a garin Gaya. Da ƙarshe kuma sai filin mu na wasannin motsa shiki. Gora ranar 30 ga watan Janvier da ta gabata ne kungiyar matasa 'yan sa kai na Nijar wato GVM suka shirya wani rangadin wayar da kai akan illolin wasa da motoci wanda matasa ke. Haka ne gora wa'annan matasan sun nufi iyayen yara domin ganar da su irin hatsarin da ke tattare da wasan motoci. Zanabu Muhammad daya daga cikin 'yar kungiyar tare da mai ɗaukar rahoton mu Farid Burema. Mun lura da kewa matasa suna wasa da rayuwarsu ne. Ba sai kayi wasa da mota zai gwadi ka iya mota ba shi yasa mun ka zo wayar da kai iyaye da matasa akan wasa da mota ko da haka dai wanga wayar da kan da mun ka yi ya ba da sakon da muke so eh, Goranan Yamai sun kai matasa arba'in masu shawar tukin babur waɗanda suka tsara kansu a cikin kungiyar da ake ce masa Hell Bikers Club. Haka ne gora manufar wannan kungiyar ita ce a ci gaba da wayar da kan matasa a wajen kiyaye dokokin hanyar da kuma haɗin kai a tsakanin matasa. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Habibu Garba ya haɗa mana. Sahel Bikers Club wata kungiya ce ta 'yan Nijar da ke shawar mayan motuna tare da nufin inganta amfani da su cikin kyakkyawan yanayi. Club ɗin na shida da da'a da muhalli da zamantakewa sadarwa da kuma wayar da kan jama'a a game da kiyaye hanya a yayin zirga-zirga. Jami'in sadarwa na kwalab din Ataka Najim ya yi ƙarin bayani. Mun kirkiri wannan kwalab ne bisa matakai hudu. A matakin farko shine wayar da kai bisa kiyaye ƙa'idojin zirga-zirga da tilasta saka hular kwano da muhalli. Fasahar sarrafa waɗannan injina ba ta da sirri ga matasa arba'in da ke kula da wannan kungiya. Kusan dukkansu shugabannin kamfanoni ne waɗanda haɗin kai ko da yaushe shine suka maidawa hankali. Ƙungiyarmu ta samu yin ayyuka da dama bisa tsaron hanya na ababen hawa. Mun yi zagaye a cikin Nijar a cikin dukkanin jihohi mun wayar da kawuna al'umma sannan mun ba da taimakon hulunan kwano mun shuka itatuwa a ambaliyar da aka samu a haro banda mun tura tawagar mu sun tallafawa al'umma. Sai dai wahalar da waɗannan masu shawar motuna ke fuskanta ita ce ta karancin masu gyaran motuna masu mayan silandar. Gurabana matasa da dama na daga cikin masu saide-saide wajen baje koli da manoman jihar agada ke yi a kowace shekara a nan babban birnin yamai haka ne gora daga cikinsu kuma akwai 'yan zandar maradi yamai da sauran jihohin kasar mu yawancin su sun samu horo ne a garin timiya ko iferuwan karin haske da cikin wannan rahoton da muka shirya muku kasuwar bashe kolin kayan garka na jihar agada ta bana da aka soma a ran 25 ga watan janvier a yamai na samun halartar matasa da dama matasan 'yan asalin jihohi da dama na nijar sun sami horo a timiya ko kuma iferuwan kan noman lambu Ali Saibu na daga cikin matasan a shekarar 2014 ne ɗaya daga cikin masu tsara kasuwar ya kusance sa a yayin da yake ta yawon banza a kasuwar. A yau ya baza albasa da dankalin turawa da ya noma a cikin lambunsa na kansa. Fara zuwa nan suka ce suna son su tafi da ni in je in yi aikin noma rani tare da su na dankalin turawa da albasa da sauransu. Ko mata ta farko na samu yara da suka biyo ni muna da yawa akwai 'yan maraɗi da 'yan tisawa muna shuka albasa albasa da dankalin turawa da kuma kabewa kuma muna samun alheri sosai. Shugaban kwamitin tsare-tsaren kasuwar Hamidu Yahaya ya bayyana cewa waɗannan matasa na sama amfani sosai sanadiyar wannan aiki. Da na ɗauki ƙananan hukumomi guda biyu, ƙaramar hukumar Ifiruwan da Timiya gaskiya ƙungiyoyin karkara suna horar da matasa bisa aikin garake ko noman rani kuma suna ba da bashi wani tallafi ne gaskiya muna karɓar matasa da suka ce Ifiruwan da Timiya domin tafiyar da aikinsu kuma suna samun. Sai dai masu sai da kayan garka mallakar na kokawa sosai da rashin kwararar masaya a kasuwar yayin da suke ganin cewa watakila hakan saboda annobar corona ne. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton gora a garin gai kwamitin horo na lise LKO ya dakatar da wasu ɗalibai guda hudu ya kuma nemi a canza musu makaranta. Haka ne gora an ce waɗannan ɗaliban na daga cikin masu hargitsa karatun makarantar ta hanyar kira yajin karatu na ba gaira ba sabi. Gadai ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Fadil Alu ya shirya mana. Wasu ɗalibai na makarantun sakandare na hana karatu misalin makarantar lise Gaya. A cewar shugaban wannan makaranta ɗaliban hudu sun fara hana karatu wannan kuma dalilin cewa sun sha ƙasa ga zaben kungiyar 'yan makaranta reshen gaya a cewar Abubakar Idrisa. Bayan girka kungiyar ɗaliban 'yan takarar da ba su ci nasara ba sun ce ba za su yarda ba har suka fara bushewa. Mun tantance su mun sha kunnuwa kuma mun yi la'akari sun ci gaba da bushewa. Don haka kwamitin ladabtarwa ya yanke shawarar faɗawa iyayensu da su kai su duk inda suke. Duk da maido su da hanya da ake waɗannan har yanzu ba su canza halayyarsu ba garba salifu bashir sakatare janar na kungiyar esn reshen gaya ya ce ya yi mamaki da tabi'un waɗannan abokan karatunsa abin ya ba mamaki ganin koyaushe ana bushewa ɗalibai ba sa shiga azuzuwa suna karatu gaskiya abin da suke yi ba su kyauta ba bayan wata ganawa tsakanin uwayen yaran da shugabannin makarantar Kwamitin ladabtarwa ya ɗauki niyyar da a sake musu makaranta ga ra'ayin wasu uwayen 'yan makaranta. A matsayina na uban ɗalibi na kaɗu sosai ganin makomar yaranmu yana cikin garari a sake musu gurbin karatu maimakon tsige su. Waɗannan ɗalibai za a kai su wata makarantar sakandare ta daban da ke gaya mu saurari provision lise ɗin. Ya zama tilas mu amince amma mun ɗauki matakai bisa wannan ne muka kira iyayensu muka kulla yarjejeniya da su idan har suka sake yin waɗansu abubuwa da bai kamata ba to lalle ba shakka za mu kore su a sake musu wasu makarantu. Daga wajen waɗannan yara da lamarin ya shafa sun ce za su ɗauki niyyar mai da hankali kan karatunsu. filinmu na wasannin motsa jiki gasar shan ta bana a kasar kamaru ta zo karshe a cikin wasannin kusa da na karshe kasar mali ta fidda kasar gine bayan an yi harbi zuwa ga raga inda aka tashi akan kwallo biyar da hudu kasar marokko ta fidda kasar kamaru akan kwallo hudu da banza kenan gora yau da karfe takwas a agogon nijar insha allah kasar gine da kasar kamaru za su buga wasan neman wajen na uku shi kun babban wasan karshe gora za a buga shi ne gobe allah ya yarda karfe takwas agogon nijar shi ma tsakanin kasar mali da ta marok To masu sauraron ma nan muka kawo ƙarshen mu na yau mun gode muku da sauraron da kai za ku yi sake sauraron shakan lambar uku bibiyar kyauta tare da Airtel.